This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Mahmud Lalu ne tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci. Yau Litinin 27 ga watan Mayun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. Makonni da aka kwashe ana fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun kata kwana na RSF ya yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 123. majiyoyi da dama sun bayyana cewa kimanin farar hula goma ne aka kashe a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo sojojin isra'ila na nazari akan wani al'amari da ya faru a birnin rafa da ke yankin kudancin zirin gaza bayan da hare-haren da ta kai ta sama a yankin ya kashe akalla farar hula 35 a jiya lahadi kanin labaran duniyar kenan To masu sharhi kan al'amuran yau da kullun a jihar Kano Najeriya na ci gaba da yin kira ga jama'a da su kai zuciya nesa bayan da dambarwa ta kaure a masarautar jihar ta Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya. Duk gaba ɗaya yan uwa ne na kusa na jini, to kai talaka abin da ya kamata ka yi shine ka yi addu'a ga Ubangiji Allah ya kawo ya yayyafa wa abin ruwa a ci gaba da kawo muku hirar da sashen hausa ya yi da ministan tsaron najeriya muhammadu badar abubakar a yau hirar za ta dora ne kan batun inda 'yan bindigar ke samun makaman da suke kai hare-hare da kuma matakan da ake dauka hanyoyin shiga suna da yawa amma muna bi muna dokilewa kuma custom da immigration da suke kan boda sun bude idan su suna duba sosai kamar kowace ranar litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa hawa Sharif. makonni sama da biyu da aka kwashe ana fada tsakanin sojojin sudan da dakarun Kata kwana na rsf akan kokawar kwace wani babban birni da ke yanke arewacin darfur ya yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 123 cewar wata kungiyar baya da agaji ta duniya a jiya lahadi likitoci marasa shinge sun ce fada a el fasha babban birnin arewacin darfur ya kuma raunata mutane fiye da 930 a lokaci guda. Ƙungiyar likitocin ta ƙara da cewa wannan wata alama ce da ke nuna irin tsananin munin da faɗan ya yi inda suka yi kira ga bangarorin biyu masu faɗa da juna da su kara yin kafa-kafa da rayukan farar hula. A farkon watan nan ne faɗa ya kara ƙazanta tsakanin dakaran na Sudan da dakaran RSF a birnin lamarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shi ya tilastawa dubban mutane ficewa daga gidajensu. majiyoyi da dama sun shaida a kafar yada labaran afp a jiya lahadi cewa kimanin farar hula goma ne aka kashe a hari na baya-bayan nan da aka dora alhakin shi akan mayakan adf masu alaka da kungiyar fafutukar kafa kasar musulunci ta is a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo a ƙarshen mako lamarin da ya sa hukumomi kaddamar da neman taimakon gaggawa kungiyar ta adf wadda tun asali ta kunshi musulmi 'yan tawayen uganda sun kasance a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo Congo tun sama da shekaru uku da suka wuce inda suka kashe dubban fararen hula. A makonnin baya-bayan nan sun kara azakami a hare-haren su inda suke wabushe ƙauyuka da cibiyoyin kiwon lafiya. Shugaban yankin Beni Mbo da ke arewa da arewacin Kivu Leon Kakule Siviwe ya shaida kafar labaran ta AFP cewa mutanensu sun gaji da binne gawarwakin farar hula a duk rana. sojojin isra'ila na nazari akan wani lamarin da ya faru a birnin rafa da ke yankin kudancin zirin gaza bayan da jami'an kiwon lafiya da ke birnin suka ce har haren na isra'ila ta sama a yankin ya kashe akalla farar hula 35 a jiya lahadi isra'ila ta ce harin na rafa da ke makwabtaka da tel al-sultan da ya kashe shugaban ma'aikatan hamas na yankin yammacin gabar kogin jordan da wani babban jami'i an yi amfani da aikakken makami da aka auna a kansu. su haka zalika ma'aikatar lafiyan gaza da hamas ke kula da ita ta ce harin ya dagula mutanen da yaƙi ya daidaita da ke tsugunna a wurin haka kuma jami'ai sun ce gwamman mutane sun samu rauni inda ƙungiyar agaji ta red crescent ta bayyana hasashen samun karuwar adadin waɗanda za su rasa rayukansu a farkon jiya lahadi ne dai hamas ta kaddamar da wani harin na roka inda ta kaikaici wata cibiyar hada-hadar kasuwanci da ke tel aviv harin ya kasance irin shi na farko a cikin watanni a jajircewar da mayakan falastini ke nunawa a yakin da isra'ilan ke fafata da hamas na tsawon watanni takwas ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran a makafin nan bari mu leƙa jihar kanan najeriya inda masu sharhi kan al'amuran yau da kullun a jihar ke ci gaba da yin kira ga jama'a da su kai zuciya nisa bayan dambarwa da ta kaure a masarautar jihar ta wato a jihar ta kano abokin aiki na muhammad hafiz baballe ya tattauna da isa ado ahmad wani mazaunin birnin na kano da ke sharhi kan al'amuran yau da kullun inda fara da tambayar shi kamar haka To ina batun jami'an tsaro ko suna daukan matakan da ya kamata na wajen ganin fitina bata barke ba? Eh to kamar da yadda aka sani shi kwamishinan eh, 'yan sanda tun aljiya ya yi taron manema labarai da ya nuna cewa ba za su yadda wani komai girmansa a kano ya kawo abin da zai ah, da hankalin al'umma ko ya haddaman lafiyar da ake ake fama da shi a cikin gari ya kawo na ƙasa a gare shi ba to saboda haka dai su dai jami'an tsaro suna nan za a iya cewa suna zubta ido akan abubuwan da yake faruwa ko suna cikin shirin ko ta kwana amma dai har yanzu babu wani inda zance ya fito na cewa sun yi wani abu suna dai kewaya lokaci zuwa lokaci za a ga mota ta wuce ta jami'an tsaro ko da wani wajen ana yin wani abu amma dai ba har yanzu ba wani labarin yadda aka ce an samu hatsaniyar da har ta kai su ma sun shiga tsakani. To kowane kira za ku yi wa al'umma a matsayinku na masu fashin baki domin ganin cewa ba a samu wata tarzoma ko hatsaniya ba? To babban kira dai da ya kamata a yi wa al'umma shi ne su yi kokari su zauna lafiya. Ita irin wannan dambarwa ta masarauta ba yanzu aka fara ta ba. An bi tarihi tun lokacin sarakunan hausawa kafin ma zuwan jihadi da zuwan fulani an yi wannan bayan zuwan fulani tarihi ya nuna an yi basasa wanda dama shi basasa yaki ne tsakanin yan uwa ko kuma rashin fahimta ce ko rashin jituwa tsakanin yan uwa kamar yadda yake faruwa a yau kuma cikin hukuncin Allah idan ka duba ma za a shi sarki Muhammadu Sunusi da sarki Amina Ado da shi kansa ma mai girma gwamna na jihar Kano duk gaba ɗaya yan uwa ne na kusa na jini to kai talaka abin da ya kamata ka yi shine ka yi addu'a ga ubangiji Allah ya kawo ya yayyafa wa abin tsaruwa a samu sauki ko ma me zai zo ya zo da sauki in ka duba irin wahalhalun da mutane suke ciki ma ya ishe su yanzu an zo an karo wannan tashin hankali da rashin zaman lafiya to duk menene amfanin sa gara ka yi addu'a da ka ringa cewa sai wane ko sai wane ka yi addu'a cewa Allah ya bada iko a yi abin da ya kamata a tabbatar da adalci dan adalci shine yake tafiyar da al'umma. Isa Ado Ahmad kenan wani mazaunin birnin Kano da ke shiri kan al'amuran yau da kullum a tattauna wasu da Muhammad habiz babulle yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. A ran Lahadin nan ne kasar Saudi Arabia ta sanar da nada jakadanta na farko a Siriya tun bayan da dangantaka ta yi tsami tsakaninta da Damascus tsawon shekaru goma sha biyu, inda hakan ya zama wani bangare na ci gaba da ta hulɗa tun bayan mayar da kasar da yaƙi ya kace-kace da ita cikin jerin ƙungiyar ƙasashen Larabawa. Kafar yatsa labaran Saudiya ce ta sanar da naɗin Faisal Al-Mujadfel a matsayin jakadan daular na farko a Siriya tun shekarar dubu biyu da goma sha biyu. Naɗin ya zo ne shekaru shekaru biyu bayan sake mayar da kasar ta siriya cikin jerin kungiyar kasashen larabawa mai mambobi 22 an dakatar da siriya daga kungiyar na tsawon lokaci sama da shekaru goma sakamakon mummunar aika-aikar shugaba bashar assad wajen murkushe masu boran kin jinin gwamnati a shekarar 2011 riyar ta raba gari da damascus ne a shekarar ta 2012 a nan take dai kafar yada labaran siriya da hukumomi ba su ce ufan ba dangane da wannan ci gaba da aka samu.

A ranar Lahadin nan ne shugaban kasar Taiwan Lai Te ya mika fatan alheri da haɗin kan shiga kasar Sin wato China biyu bayan kwanaki biyu da China ta kwashe tana rawar daji a kusa da tsibirin a daidai lokacin da wani ayarin 'yan majalisar dokokin Amurka suka isa Taipei. China wadda ke ikirarin mallakar Taiwan da ke kan tubar mulkin demokuraɗiyya ta gudanar da rawar dajin ne da sojojinta suka gudanar a ranakun Alhamis da Juma'a da kuma kira lamarin da horo bayan jawabin da shugaba Lai ya gabata a ranar litinin da beijing ta kira da wani sabon yunkuri da tsibirin ke yi na neman cin gishin kai labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ci gaba da kawo muku hirar da sashen hausa na murya amurka ya yi da ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar a yau hira za ta dora kan batun inda 'yan bindiga ke samun makaman da suke kai hari a wasu yankunan najeriya da kuma matakan da hukumomi ke dauka kamar yadda ali mustapha sokoto ya tambayi ministan wato na tsaro na najeriya sannan um, makamai da su waɗannan barayan dajin suke samu kuna da masaniyar inda suke samu waɗannan makamai masu tarin yawa ko masu ƙarfi to sau da yawa a wancan lokaci akwai sanda muke haɗaka da gwamnati ta niger mm. akwai sanda aka kama ɗaya biyu a lokacin na gwamna aka samu labari makaman nan suna fitowa mm. kuma tun da libya ta wargaje ake magana cewa makamai suna fitowa ta nan babu wanda zai gaya mata mai ta ga inda suke zuwa gaba daya sai dai nan su zo can su zo tunda ai ko a tashar jirgin mu nan ma an taba kama makamai ta lagos so saboda haka hanyoyin shiga suna da yawa amma muna bi muna dokilewa kuma custom da immigration da suke kan boda sun bude su suna duba sosai an ce yankin lake chad da wajajen harkokin hanyoyin niger um, mali burkina da sauransu hanyoyi ne kuma da yawa daga cikin wannan kan iyakokin ko da aka ce ana an rufe kan iyakoki to gaskiya ba dukan su suke rufewa dazuzzuka ne kamar da aka sani hmm. an ce ta wurin makamai suna fitowa na eh, biyu kuma an ce ne haka sosai da sosai haka din ko hmm. na biyu an ce su yan ta'addan yadda suke sayan makaman a arha suke sayan su idan aka kwatanta yawan kuɗin da gwamnati take kashewa wajen sayan bindiga al misali kuɗin bindiga yake fota da dan ta'adda zai samu ya sha bamban da wanda gwamnati za ta biya so sun fi saya a sauki an fi samu a kawo musu su cikin dare a yi ciniki a samu wani lokaci ma akan ce bindigogin su sun fi na sojojin mu ko yawa ko karfi <laughs> ba za su fi namu karfi ba eh, kuma yadda suke siya a farashin su ban sani ba eh. ban san nawa suke siya ba amma eh, akwai matsala wajen samar da isasshen makaman yaki da ta'addanci a Najeriya a wurin hukuma a yanzu dai babu babu gaskiya domin shi shugaban kasa ya yi hoɓasa san an yi supplementary budget eh. wato shekarar da ta wuce kuma ya ba sojoji kuɗi isasshe na a nemi makamai kuma suna siya kuma ana yakin nan. excellency akwai wani abu da muke kera na makami a kasar nan yanzu a yanzu ko komai daga waje ake ciwo shi a yanzu an fara da kamfanin da aka yi kasa an sa hannu a mm. dokar kera makamai a gida wanda ta ba da dama kamfanonuwa eh. da ba na gwamnati ba su zo a ba su lasin su masu kera to a yanzu maganar da muke yi daikon ta ci gaba da kera harsashe a yanzu sannan akwai irin su propos irin su eh, ga sunan da yawa za su kai guda uku a gida muna alburusai yanzu a daikon oh. sannan su propos suna yin motoci masu silke eh. da irin hular eh, yaki mm, da kuma da kuma abin nan uniform kayan sarki yanzu haka akwai daikon so babban kamfani ne muna ganin ogas nan allah da za a buɗe shi wanda zai yi duk uniform da ake nema ba na sojoji kadai ba har na duka jami'an tsaro na najeriya gaskiya ne cewa matsayin yaƙi ta'addanci nan kun yadda an yan boko haram da yawa da suka tuba an cusa su cikin sojoji su zama soja su ma a ba a cusa cikin sojoji ba. To wani rawa aka ba su wani aiki aka ba su suna dai taimakawa wajen yakin rai? Eh, suna taimakawa da labarai ko da labarai eh, kawai amma ba sa ba su ah, makami. ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar kenan a hirarsu da ali mustapha sokoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam A yau za mu fara duwabin kadin wani bawan Allah Umar Muhammad wanda wasu miya sau kwakwale wa idanu a shekarar shida. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Sokoto yankin karamar hukumar mako don bin kadin wani bawan Allah wanda wasu miyagu su kwakwale wa idanu tun a shekara ta shida. lokacin yana da shekaru shida kacal a duniya. Umar Muhammad wanda cikin ikon Allah da ke rayuwa ba idanu ya yi karatu ma har ma yanzu yana gaba da sakandare. Labarin Umar da yana da ban tausayi da al'ajabi lokacin da wani ya ɗauke shi zuwa wata gona da taimakon abokin mugun aikinsa suka shaƙe shi har ya suma. Daga nan suka cire masa ƙwari idanunsa biyu bayan sa'o'i ya farfado amma ya kasa bude idanun don ba kwayar sai kwarmin idanun masu iya magana da yana cewa labari a bakin mai shi ya fi daɗi. Suna na Uwar Muhammad haifafen jihar Sokoto a karamar hukuma ta mulkin Wamako wanda na aka haife ni kuma a nan na tashi. wanda abin da ya faru da ni wato wani shekara kamar goma sha takwas da suka gabata ba wato shekara ta dubu biyu da shida kenan shine na haɗu da wata jarabawa da ya samu rayuwata ta bangare na abin da shafi wato idanu game da wasu mutane da suka zo da rana ta suka zo ni a gida shi wanda ya zo ɗauke ni a gida kusan dai in ce mutum ne wanda an riga an saba da shi na nan cikin unguwarmu an riga an san shi da wannan ne abin ma ya sa har ya zo tafi da ni ba tare da na samu wani shauku ko kokonto game da shi ba wanda ya ɗauke ni kai ni a wani gida haka da yake a wata unguwa daban da wannan unguwar da muke zaune wanda bayan ya je da ni dama ya riga ya matsaya da abokan aikin shi kan ta zai zo da yaro wanda za su yi wannan aikin a lokacin shekarar ka nawa ne a lokacin shekaru na shida ne shida kawai kana dan shekara shida aka yi ma wannan abin kwaɗaya da gaske na dan shekara shida wato 2006 kenan ba? Eh to muna ji lokacin kana ɗaya yana eh, ji to ci gaba da bamu labari. Yawwa so ya zo yallake ne tafi da ni suka jira ni wannan gidan wanda dama gidan ya riga ya matsaya da shi abokin aikin shi cewa zo da yaron da za su yi ma wannan aikin na wato cire gidan idanu kenan. Wanda bayan ya zo da ni sai ya je ya gama shi wannan abokin aikin nashi akan cewa ya zo ga yaron da ya kuma shi magana ya samu ya zo da shi to bayan ya zo ne sai suka ɗauki ni suka fitar ni daga cikin wannan gidan sai suka shiga da ni wata gona haka ta irin wanda ake noma a rake cikin ta haka to a lokacin da suka shiga da ni cikin ta wannan gonan ta a rake wanda shi ɗayan shi ke jaye da ni shi kuma ɗayan yana can baya haka so da ya zo shiga da ni ciki bayan ya shiga da ni sai yake ga cewa in kwanta so sai dan yin sai haka yana da dan tunanin to zai sa ce in kwanta tun da ni dai na san ya zo da ni ne bisa akan cewa yana so ya aike ni ne in karɓo mishi wani abu ya da ni na unguwanmu <clears throat> so bisa ga wannan yanayin ne da ya ce in kwanta na kwanta so bayan na kwanta ne ya sa hannun shi sai ya kama waya na wato makogaro kenan makoshi haka mm. sai ya kama shi haka sai ya ya rike kama oh, amin kama wannan ya fara samun yatsun shi cikin idanu haka um, bayan na kwanta yana samun ya tsaga gaske idanu to ina dan takakkarewa da hannaye na haka sai ina dan kakkauce ma hannaye haka karshe dai sai zan ya juye hannaye na haka ya mida su baya irin a mida hannayen mutum baya ga sai a kwantar da mutum akan hannayen nashi so bayan wannan yanayin sai ya rika sama hannun shi cikin idanu haka yana yatsan ya yatsan shi kenan yawa fingers na shi kenan yana yana yana irin mun motsa idanun nawa haka yana dan fara eh, irin kokarin kamar nuna kamar shirin abun ya dan fara cutar da ni haka so dai duk ana cikin haka dai kawai irin yana kokarin hana shi haka kama kuma zan dan mota wataƙila da mutane za su iya jin abin da ke faru tun da wurin gona ne haka amma dai gonan cikin unguwa ne haka to sai kawai ya sa hannun shi sai ya kama makoshi na makogaro na haka kawai sai ya shaki sai ya sa kafan shi ya taka test wato gabana kenan take shi haka da kafa so ana haka dai ana haka dai sai da ya gani kaman na dina shida haka idan dai alamun kaman na riga da na suma haka sannan sannan kuma tabbas a lokacin na riga da nasu kuma gaskiya to sannan ne shi wancan abokin nashi aikin nashi ya zo suka fara kokarin aiwatar da wannan abun a kaina wanda dai har sake abin da suke suka kare gaskiya ban sani ba su sai bayan sun kama imami suka yi ba ma yawwa har suka cire idanun <laughs> har suka cire idanun suka kare idanun ka suka fitar da kwai eh kwarai ku wannan ayyukan eh. eh wannan idanun kwai idanun ita suka eh. cire guda biyu kuma ba guda ɗaya ba guda biyu to bayan sun cire idanun guda biyu sai bayan sun gama aikin gaba ɗaya sun kare da tunanin cewa ni kamar ma na riga na na mutu a lokacin so sai sai bayan wasu mintu wasu awoyi haka sannan sai na farfaɗo to bayan farfadowa ta haka sai na tashi haka to irin sai nake ta kokarin buɗe idanun nawa haka tunda na riga na rabar da cewa kamar an zo da ni wannan wurin lafiya kalau to a haka ne sai idanun suka ke buɗewa nayi ne suka ke buɗewa to ko da nake dan taɓa gefe idanun nawa a wurin fuska haka da gefen hanci haka sai nake jin wani abu haka kamar mai kamar zare-zare haka duk ya zuba min haka a gefen a fuska na haka to yana ana tsaka da haka dai to sai na tashi da yana saukarin dai buɗe da nawa dai su ki su buɗe to ko da na fahimci cewa dai kamar idanun ba za su buɗe ba sai tashi na fara magana haka ina da Allah ya taimaka mini jama'a da Allah yana neman taimako da Allah yana neman taimako ina magana haka to akwai wani dattijo haka da yake aiki a cikin nan ma dama cikin gona shi ne cikin kusa ga gona shi ne aka yi abin to sai dattijon ya zo ko da ya zo sai ya kalle ni haka to irin yanayin da nake gaskiya kamar duk jiki na haka jini ne haka sannan fuskan na wadi bai dubu haka saboda duk masu dan wawwatse irin kamar nama na fuska ta haka dai dan fufuta haka irin fata na na fatan da yake rufe idanu ya riga ya buɗe haka kana maganin me ke cikin na haka irin jijiyoyi ko dama wannan abin da nake taɓa yana ji a fuska na su jijiyoyi ne da suka riga suka zubo a fuska ta haka to dai kaza ne sai ke tambaya ta kai yaro ya aka ne kai mutum ne ko aljani sai na mishi a sha'ani mutum ne sai ce ya ake me waya waya maka wannan aikin ne sai nace wallahi ban san ko su waye bane ni dai an zo nan da Allah ya ce maka fita ni bana gani kaman dare ne a yanzu ko safiya sai ce na yanzu safiya ce sai ce min ba zai iya fita da ni a nan gurin ba da yanayin jama'a idan ya fita da ni wataƙila za a iya zargin cewa kamar shi ya kata wannan abu amma dai ga hanya so in zo in bi wannan hanya idan na bi ta kawai sai cikin unguwa to haka na zo ina tafiya dai ina tafiya har na zo cikin unguwa wanda farko dai gaskiya mutane suka gane ma gudu aka ta yi haka saboda yawan mutane masu yin tsammanin cewa kamar dai irin wani ya aljani aljani ne haka saboda ne eh, saboda ba an ga kwarmi ido kawai yawwa kwarfi ido kawai kuma jini na ta zuba haka da kasan kayana ga baki dai jini ne haka to irin da sai daga baya mutane suka fance bai da daidai ni mutum ne sannan haka sai aka zo aka fara min tambayoyi ake ta tambaya ta dai karshe dai kamun dai yanzu karɓa tambayoyin dai abinda aka tambaye ni dai gidanmu da mahaifina da sauransu ne bayan suka ceto ba da ji a ɗauko mahaifina a wuce asibiti don ba maganan waye mun banye da sauransu din nana su bani wata in ba kokarin kan asibiti ba din ma zai iya karewa kuma karshe dan a lokacin ma kamar ina ganin layi haka kamar yin ban ma iya tsayuwa haka. To Allah ya kyauta. Yaya ga Umar Salis Muhammad ya faɗa wannan fili irin fa'itashin da suka shiga tun lokacin da mummunar kaddara ta faɗa kan ɗan uwansa. To wallahi gaskiya ga lokacin da abin ya faru gaskiya akwai wanda ya fara bibiyar kes ɗin don kes ɗin an fara shi daga luwa shari'a. Su da aka fara daga luwa shari'a akwai wanda wani da tausayi ne mangu wanda ke bibiyar kes ɗin. Su gaskiya ya ɗaya su ɗin kes ɗin don ya faɗa mana cewa lallai tabbas Umaru abin da son kai dole sai sun dashi sai dole sai an dashi biya. Mun ga abin da ya faru daga gare shi. gaskiya su an ka zo allah kama shi laya sai ya rasu gaskiya hakikanin gaskiya bayan rasuwa hussein mangu kestin wala sai tabarbare an ka zo an ka yi hukunci an ka yanke musu shekara da gidan yari kuma babu wata biya da an ka bashi sannan wallahi matsalar da umar muhammad kan wasu kanta wallahi duk da karatun da yake tun daga firamare school shi yin gamar da wasu yana mangu shi ya sa shi makaranta tun da allah mai rasuwa mahimmin shi ko shi ya rika karatun mahin ya sai mashin wanda muka duka ce muna kai shi makaranta da shi su shi a ɗauke da mayan bi karatu ne da komi da komi na shi gaskiya na abin da shi rayuwa ce su shi aka zo la yana firamare yana firamare sis mahin mu sai Allah mai rasuwa idan Allah mai rasuwa dai gaskiya muna ɗan uwa dai kaɗan taimakawa saboda mu ma kan ba wani da gare mu wallahi dan aikin na dai muka sai mun je mun samu da ɗaya dabaru dai yana makaranta an ka samu da ya gama firamare sukuli da juna secondary school muna muna dan taimakawa dai gaskiya dai abin da ba a cewa komai dai to har da ya gama secondary school ya zo ya shiga COE abubuwan da wallahi ba a cewa komai muna dan taimakawa in mun dan samu dai kulla kulla mu dan taimaka dai mu samu da saboda wallahi tun lokacin da abin ya hada shi ba da so da tausayin mango da mahaifin wala ba gwamnati ba taimaka mai da kulla da ya karatu wallahi babu wani abin da gwamnati ta yi mishi wallahi ko da dai a ce wani abu nan ta ɗauka ta ba shi a ce ga shi ne wani abu dai wala ba wani mai gwamnati ne. To daga bisani an samu nasarar cirki waɗanda ake tuhuma da aikata aika-aikar inda aka yi shari'a tare da yanke musu hukuncin shekaru biyar. Waɗanda ake tuhumar sun zargi wani babban ɗan siyasa a Sokoto da cewa shi ya basu kwangilin neman idanun don yin wani asiri na tsafi da ake hasashen na lamarin neman sa'a ne na siyasa masu sauraro sai a biyan mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin nasara da mai hikaya da ya taimaka wajen kamuka wannan shirin nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. kafin mu je ga labaran duniya ga wannan sakon. Masu sauraro albishirinku damar da kuka daɗe kuna jira ta samu. Haka ne Maryam babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu. Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga kwararru da za su rinka shiga shirin. A tare shirye mu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a. domin samun damar ba da gudunmuwa ga shirin. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Bari na sake maimaita lambar da za a kira biyu sifili biyu tara takwas sifili sifili kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi. Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice. To da a takaice makonni sama da biyu da aka kwashe ana fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun katakwana na RSF kan kokowar kwace wani babban birni a yankin arewacin Darfur ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 123 cewar wata kungiyar bayar da agaji ta duniya a jiya Lahadi. Likitoci marasa shinge sun ce fada a El Fasha babban birnin arewacin Darfur ya kuma raunata mutane fiye da 930 a lokaci guda. majiyoyi da dama sun shaida a kafar yada labaran afp a jiya lahadi cewa kimanin farar hula goma ne aka kashe a hari na baya bayan nan da aka dora alhakin shi akan mayakan adf masu alaka da kungiyar fafutukar kafa kasar musulunci ta is a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a ƙarshen mako lamarin da ya sa hukumomi kaddama da taimakon gaggawa kungiyar ta adf wadda tun asali ta kunshi musulmi 'yan tawayen uganda sun kasance a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo tun sama da shekaru uku da suka wuce inda suka kashe dubban fararen hula. sojojin isra'ila na nazari akan wani lamarin da ya faru a birnin rafa da ke yankin kudancin zirin gaza bayan da jami'an kiwon lafiya da ke birnin suka ce hare-haren isra'ila ta sama a yankin ya kashe akalla farar hula 35 a jiya lahadi isra'ila ta ce harin na rafa da ke makautaka da tel al sultan da ya kashe shugaban ma'aikatan hamas na yankin yammacin gabar kogin jordan da wani babban jami'i an yi amfani ne da aikata wato da aikakken makami da aka auna a kansu haka zalika ma ma'aikatar lafiyar gaza da hamas ke kula da ita ta ce harin ya dagula mutane da yaƙi ɗaiɗaita da ke tsugunna a wurin. a ranar lahadin nan saudi arabia ta sanar da naɗa jakadanta na farko a siriya tun bayan da dangantaka ta yi tsami tsakaninta da damascus tsawon shekaru goma sha biyu inda hakan ya zama wani bangare na ci gaba da ta hulɗa tun bayan mai da ƙasar da yaƙi kace-kace da ita cikin jerin ƙungiyar ƙasashen larabawa kafar yada labaran saudiya ce ta sanar da naɗin faisal al-mujaffel a matsayin jakadan daular na farko a siriya tun shekarar biyu. masu sauraro baki daya wanda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji maimacin wannan shirin wato karfe 7 kenan agogon ghana kada a manta muna nan ko yaushe a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika za a iya lekawa mu na facebook x instagram da ma youtube domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan madadin hawa sharif da ta taya na gabatarwa da dadi balawai da ya haɗa mana shirin sa injiniyan mu nashwa ni mahmud lalo ke cewa a wuni lafiya